gayan nan ne saboda ya dan iya wanke mota ne yasa muke ta zuwa da barka ba gajiya kai sai a ce ka zo ka wanke mota ka ta mutane <laughs> Baby ya aka yi ne? Daga ina?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 Ina A ba gajiya. Barka ne. Ka ce to ai dama ba wai wani abu muke wani. Yarinyar ka ce? Ina da labarin kai. Salamu alaikum. A'a wallahi gidan man nan idan ba ka siya dala dubu takwas ba, wallahi ba zan siya ba. Saboda in ka duba kasa BBC ba aka yi mai. To zan sama akawun ɗin yanzu sai ka sa shi da Allah. Eh. Yawwa.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

wallahi tsakanin na da ke in ke kara kula habibu ban yafe miki ba don haka alaci za ka aure ta ne ha ni na ni na aure ai ba za a dai dan huta ne haka ma da da ni ma dama na zama a Lagos so wannan iska ne ni ma a wala to amma abin da nake so da kai shine na baka amana da ku zauna tare ni tsakanin ce wanda na kula ta auren ba ma kar kula shi kira gwamnan gwamnan fatakwat to zan kira shi yanzu ya kamata a ce a yi ya turo wannan kayan ya za a rinka yi in baya so sai mu cire shi a business ɗin ni na dora shi ne saboda baya bai ba ba sa sha business yawa so dama wanki mota yake yi dama kai abin dole ka bar wannan sana'a ku ce ba ka ba ni notice akan dubu sha biyar kun kwarai kuwa dala dubu sha biyar dala dubu sha biyar kadai amma don haka waye bi gidan man nan ne? Kun adon su bala.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 ko mai ture ni fa hello hello me eh na ga na ga na din nan wallahi yanzu ma mun ga mun ji waya da Mr President eh akan wannan shinkafar da za je a cire bin tukun ba riba ce na rena riba wallahi a ce ka kai shinkafa daga cana ba za a ɗauki shinkafar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 so baby me self ta Allah dan dauke mu irin zan yi a jibi ka iya daukar waya kai tsohon dan iska ne ba <laughs> Allah ne na kama ne ka yawa yawa dan yi ka sa potri ka san potri ya san potri ko ko to ne ta kwarai ba ni gina shi kadan ma ka shi mana